وما تجزون الا ما كنتم تعملون ku mushrikai ba za a saka muku da komai ba sai da abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya na sabo da kafircewa Allah